Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro asalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 15 ga watan Yunin 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labarai. To Hanifa sakataren tsaron Amurka Lord Austin yana jagorantar wani taro da takwarorinsa da dama daga kungiyar NATO da ma wasu daga kasashen duniya a yau Laraba domin yin sabuwar tattaunawa akan kara taimakon soja ga kasar Ukraine. Firaministan Habasha Abiy Ahmad ya sanar da kafa wani kwamiti domin fara tattaunawar zaman lafiya da shugabannin yankin tigiri na arewacin kasar bayan yakin watanni goma sha takwas kane shugaban kasar ghana na na akufa ado ya kaddamar da wani bankin rayar kasa da zai ci dala miliyan 750 to kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa babban hafsan sojin najeriya ya gargadi sojojin najeriya da shiga harkar siyasa ko me masana ke cewa game da haka takaice muna murna da jin abin da shi hafsan hasoshi ya faɗa da fatan kuma lalle za a ji tsoron allah a yi abu don ƙasa ba don jami'a ba ba don kowa ba za kuma ku ji cewa kasar kamaru na fuskantar karancin tsabar kuɗi matsalar da ke mummunan tasiri kan harkokin kasuwancin kasar Kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafe da shirin Arewa a yau wanda wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. sakataren harkokin wajen amurka lord austin yana jagorantar wani taro da takwarorinsa daga kungiyar nato da ma wasu daga kasashen duniya a yau laraba domin yin sabuwar tattaunawa a kan yunkurin kare taimakon soja ga kasar ukraine a yaƙi da mamayar rasha ta tsawon watanni hudu za a gudanar da tattaunawar ce a gefen taron ministocin tsaro na nato a helkwatar nato a birnin brazils taron yanar gizo a kan tsaron ukraine da aka yi a watan da ya gabata ya tattaro wakilai daga kasashe kusan hamsin waɗanda kuma suka yi alkawarin ba da taimako jama'an ukraine sun ci gaba da kira ga su na ƙasa da ƙasa da su tura musu ƙarin makamai musamman manyan a atilari domin taimaka wa dakarun ukraine su fafata da na rasha babban sakataren kungiyar tsaron nato jens stoltenberg ya faɗa wa manema labarai cewa ministocin tsaron nato za su gana da yammacin yau laraba da ministan tsaron ukraine oleksiy reznikov domin samun bayanai akan hali da ake ciki game da abubuwa da ukraine ke bukata cikin gaggawa Firaministan Habasha Abi Ahmad ya sanar da kafa wani kwamiti domin fara tattaunawar zaman lafiya da shugabannin yankin tigiri na arewacin kasar bayan yakin watanni goma sha takwas. abi ya zanta da majalisar dokokin kasar a jiya talata game da yakin a wasu kalamansa da aka yada ta talabijin kasa ya ce muna bukatar maimaita nasara da muka yi a filin daga a wannan tattaunawar zaman lafiyar ya kuma ƙara da cewa yakin ya kawo cikas ga ci gaban ƙasar ya ce kowane harsashi da aka harba tamkar kuɗi ne aka yi asararsa abi ya ce mataimakin firaminista da mike Mekinon. shine zai jagoranci wannan kwamiti kuma za su ɗauki kwanaki goma zuwa goma sha biyar su fito da shawara akan abubuwan da za a tattauna a kai ko da yake tana yiwuwa wannan tattaunawar ta kawo ƙarshen yakin basasa na habasha amma william davison wani mai sharhi a kan rikicin tsakanin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa na wata cibiyar bincike ta ƙasar belgium ya faɗa wa muryar amurka cewa har yau ba a riga an fito da muhimman bayanai ba musamman akan wanda za su kasance a cikin kwamitin kane samun nasarar tattaunawar zai ta'allaka ne akan samun duk bangarori masu yaki da juna a cikin kwamitin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shekaru hudu da suka gabata india ta karbi bakoncin taron shugabannin kungiyar kasashen kudu maso gabashin asiya da ake kira asiya na takaice a faretin ranar jamhuriya ta shekara-shekara wata alama da ke nuna new delhi na ba da himma ga kungiyar kawancen yankin ta mai mambobi goma wannan yunkurin yana taruwa yayin da indiya da sauran kasashe kamar amurka ke neman taka burki ga karuwar tasirin da china ke samu a yankin indo-pacific tun daga ranar alhamis new delhi za ta gudanar da taron kwanaki biyu na ministocin harkokin waje na asean domin bikin cika shekaru 30 da kulla dangantaka da kungiyar da kuma tattauna hanyoyin bunƙasa haɗin gwiwa an sanya shekarar 2022 a matsayin shekarar abokantakar indiya da asean da yake magana a wurin wani taron manema labarai a ranar goma ga watan yuni mai magana da yawun ma'aikatan harkokin waje indiya a rindan bakci ya ce kawancin asiyan da indiya yana kan wani tushe mai karfi asiyan ita ce gimshiki ga dokar manufofin gabas ta indiya da kuma tsinkaya mafi girma na indo-pacific in ji shi kasashe goma na asiyan su ne singapore thailand vietnam brunei cambodia indonesia laos malaysia myanmar da kuma philippines duk da cewa ministocin harkokin kasashen wajen indiya da na asean suna haduwa a kowace shekara amma an kira taron na new delhi a matsayin wani taro na musamman an jima kaɗan baba yakubu zai sake dawa da ci gaban labaran duniya yanzu bari mu fara da rahotonmu na farko babban hafsan hafsoshin rundunar sojin ƙasar najeriya laftanar janar faruk yahaya ya ce ya bada umarnin sake bitar irin rawar da sojoji za su taka a zaɓukan da najeriya za ta gudanar a shekara mai zuwa daga abuja ga rahoton hassan maina kaina da ya haɗa mana They are picking up activities for elections are coming. And that's why I directed the review of rules of engagement and code of conduct for troops during election. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan, Laftanar General Faruk Yahaya. ke bayyana cewar ya ba da umarnin sake bitar irin rawar da soji ke takawa yayin zaɓuka. da yake dama sanannen abu ne sojoji suke bitar irin ka'idoji da tsarin da suke bi gwargwadon irin yanayi da kuma halin da ake ciki kuma wannan shine abin da muke yi a halin yanzu saboda tabbatar da irin gudumawar da zamu bayar na tallafawa hukumomin fararen hula ya samar da zaɓe na gaskiya mai adalci. Babban Hafsan wanda ke magana yayin wani taro da manyan kwamandojinsa a nan Abuja ya ce sufa ba su da alaka ta kusa ko ta nesa da siyasa. Mu sojoji ba 'yan siyasa ba ne, muradinmu kawai a nan ne. samar da taimako ga hukumomin fararen hula kana mu koma mu ci gaba da aikinmu kamar yadda yake cikin kundin tsarin mulkin Najeriya. Tuni kuma masana irin su Profesa Muhammad Tukur Baba suka fara tsokaci takaice muna murna da jin abin da shi hafsan hasoshi ya fada. da fatan kuma lalle za a ji tsoron allah a yi abu don kasa ba don jam'iyya ba ba don kowa ba kuma a horar da su jami'an soja da za a tura su yi la'akari da cewa abu ne da ya zama dole ba son su ake yi su sa baki a harkar eh, zaɓe ba amma fa su tuna menene ya kamata su yi me kuma akwai abubuwa da bai kamata su yi ba. 'Yan gwagwarmaya irin su Komar Kabiru Dakata da ke ganin duk da tsaro yayin zaɓe ba ma aikin soji ba ne amma in har ya zama wajibi to a yi shi bisa wasu ka'idoji. a harkar tabbatar da tsaro a lokutan zaɓe ba hurumin sojojin najeriya ba ne abin da ya shafi zaɓe hurumi ne na 'yan sanda so amma idan muka yi duba a matsalar tsaro da ake ciki ta yau da kullum zai iya zama dalili da za a iya cewa jami'an sojoji suna da rawa da za su taka to amma ya kamata su in har za a ba wa mutane tabbaci sannan su kansu sojojin a ba su horo ya kasance cewa sun san cewa aikin ranar zaɓe da bambanci da aiki da suka saba yi na yaƙe-yaƙe da sauransu so wannan zai taimaka ya gamsar da 'yan ƙasa cewa ba aikin da suka sani sojoji na yi a baya shi za su zo su yi a ranar zaɓe ba. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Baba Yakuba da ci gaban labaran duniya. Yayin da farashin man fetur da kayan abinci da sutura da makamantansu ke tashin gwauron zabi a Ghana. A bangare guda kuma darajar sidin kasar na daɗa faduwa akan dalar Amurka, wanda hakan ya yi sanadiyyar taɓarɓarewa tattalin arziki a kasar. shugaban kasar nana akufa ado ya kaddamar da bankin raya kasa da dalar amurka miliyan 750 wakiliyanmu hawawa abdulkarim ta aiko mana da karin bayani a faɗar sa bankin ci gaban ghana zai tallafa wa dukkanin bankuna a fannin tattalin arziki don samun kuɗaɗe na dogon lokaci da haɗa-haɗan bankunan zuba jari na ƙasa bankin aikin noma da bankin exim na ghana da kuma tallafa wa asusu masu zaman kansu da sauran kamfanonin kasuwanci da baiwa masu ƙananan kasuwa jari bugu da ƙari za ta haɗu da cibiyoyin bincike don gudanar da binciken yadda za a tallafa wa cibiyoyi masu kirkira wanda zai haɓaka kasuwanci tare da samar da ayyukan yi da zumar farfado da tattalin arzikin ƙasar Ghana ga abin da masu kananan sana'o'i ke ta faɗi. na Aisha irin makudan kudi da Nana Akufo Addo ke je ya bude bankin ka. Inda ya rage kudin ganin ya zo ko kan lamarin dola dolan gama sai in kana sai da kaya kasuwa za ka san ka san garin ba abin da ya ce a da shi gashi na an ji an doki ana bude bank. na Hafsa a Addo abin da ya yi nan da even though yana da dai kyau amma kuma yanzu yanda kudi inflation da abubuwa kullum ka tashi da safe duka an kara kudin kaya kafin a ce ka je ka so kaya ma ka fito da shi wani gari ka zo in ka kawo kayan ma za ka sayar in ba ka yi kefu ba ka samu a sai ma da sauri balle kudin ka ma zo hannun ka kai ka biya irin lonin da ka je ka karbi na su. Hawa Abdulkarim Yankwani a sashen wasu na Murna Amurka daga Accra, Ghana. Ta gaida Hawa Abdulkarim da wannan rahoton. A ƙarshe yayin da hukumomin leƙen asirin amurka ke ƙara ƙaibi a kan china manyan jama'ai sun amince cewa za a iya kawo ƙarshen karɓar kiran waya da sakonnin imel daga amurkawa 'yan asalin china lamarin da ke ƙara nuna damuwa game da leƙen asiri da ke shafar 'yancin jama'a wani sabon rahoto daga ofishin daraktan hukumar leƙen asiri ta ƙasa ya ba da shawarwari da dama da suka hada da fadada horarwa a kan son zuciya da kuma nanatawa a cikin gida cewa dokar tarayya ta haramta auna wani saboda kabilarsa kawai hukumomin leƙen asirin amurka suna fuskantar matsin lamba domin su ƙara fahimta shawarar da ƙasar china ta yanke a kan batutuwa da suka hada da makaman nukuliya siyasar bangaranci da kuma tushen cutar covid-19 kane sun mayar da martani da kafa sabbin cibiyoyi da shirye-shirye da ke mai da hankali a kan beijing yayin da akwai goyon baya na bai daya hanga tsauraran matakan amurka da za ta tunkari kasar china ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a da masu fafutuka sun nuna damuwa game da munanan tasirin sa ido akan mutanen kasar china a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Karancin tsabar kuɗi na ƙara yin mummunan tasiri ga ayyukan kasuwanci a Kamaru, inda masu saye da sayarwa ke kokawa kan lamarin. Ga Muhammad Bashir Ladan ɗauke da ƙarin bayani. Tsabar kuɗi na ƙara wuya a ƙasar Kamaru Wannan yanayin yana janyo matsaloli cikin harkar kasuwanci da gaske. Masu sayarwa da masu saye kowannensu yana kuka da irin nasa hawaye. Blaise Waka ɗan kasuwa ne ga abun da ya ce. La difficulté de trouver des pièces ou bien de mettre à la disposition des clients les petites monnaies. Wahalhalu da ake samu na rashin tsabar kuɗi sun samu hasarar kuɗaɗe masu euh, yawa. Hakan ya tilasta mana mu rage wasu farashi don tattara su yadda ba sai an buƙaci canji ba don kada mu rasa abokan cinikayyarmu. Kuma wani lokacin dole ne mu kyale masu saye tare da canjinmu don kada mu haifar da tashin hankali tunani da jayayya a wurin kasuwancin Guillaume shi kuma mai saya ne ga abun da ya faɗa. près de 200 250 juste parce que je n'ai pas de pièces pour aller à Sanaga acheter quelque chose. Et lorsque c'est comme ça, je suis obligé de supporter. Dole in Kimani kimanin dala 500 maimakon 250 a sanadiyar rashin tsabar kuɗi. Sai kwamsa, da su obligé de supporter. Bankin kasashen Afirka ta tsakiya Beyak ya sanya kudaden banki da tsabar kuɗi da adadinsu ya kai sama da biliyan hudu na kuɗin sefa wanda ya karu da kashi goma sha biyu cikin ɗari idan aka kwatanta da shekarar dubu biyu da ashirin kamaru wacce ke kan gaba a tattalin arziki a kungiyar haɗin kai na ƙasashen afirka ta tsakiya wato semak ta kama kashi arba'in da biyu na waɗannan alamun kuɗi wato sama da biliyan 1,728 na kuɗin sefa. Amma duk da haka waɗannan dabaru ba su rage ƙarancin sauyi a ƙasar ba. Mun nemi sanin ko menene musabbabin wannan ƙarancin tsabar kuɗi daga masanin tattalin arziki Dr. Basilikin inda ya ce. Wannan kuɗin tsawon lokaci nawa yake ɗauka kafin a baiwa ƙasashe ai wannan ita ce ayar tambaya ai babu wani abin mamaki ga haka waɗannan ƙasashen semak kuɗin da suke amfani da shi ba mallakar su ba ne daga ƙasar faransa ake kera shi mun shawarce su da su yi ƙoƙari su mallaki wannan kuɗin ko kuma su haɗa kai wajen ƙera nasu kuɗi kamar Najeriya mai naira ko Ghana mai sidi amma hakan ya kasa yiwuwa. Wannan lamarin shi ma an bar ma gwamnati kamar sauran matsaloli da ƙasar ke fuskanta. Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga yawon a ƙasar Kamaru. a gaida Muhammad Bashir. Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Nasiru gare ka. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu raro barkanmu da dawowa shirin Arewa a yau da ke kawo lamuran da suka shafi jihohin Arewa mai jihohi goma sha tara da suka hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A shirin zamu je yadda wata jita-jita ta yaɗu kamar wutar daji a Arewa, amma daga bisani aka gano ba gaskiya ba ne sam. wannan ya shafi wani sakon sauti ne da aka yada yanar gizo da ke neman ta da fitina tsakanin mabiya addinin kirista da kuma musulmi kuma aka kala tsohon sakataren gwamnatin najeriya babashir david lawan mun bincika inda muka gano sakon ya fito ne daga bakin wani matashi a kafancin jihar kaduna isaac tanko wanda ya ce shi ma ɓacin rai ne ya sa shi furta kalaman amma yanzu ya yi nadama. arewa zumunta ta mudu sai nishaɗi sai sai alfahari da yawan kwafe. Girman kai sai kwan Da farko za mu ji abin da Babacir ke cewa da yake nuna a matsayinsa na mai bi kuma fasto ko mai bishara ba zai taɓa goyon bayan kai hari kan musulmi ko kuma koma mabiya kowane addini ba. Kazalika ya ce shi masoyin al'ummar Arewa ne don ma yana da gida a Kaduna. Nasiru na shekaru na fa sittin da bakwai na san halin dan adam da irin wannan wanda bai san ka ba bai taba gan ka ba zai kulla maka wani shiri da muguntan da sai kai mamaki me ya faru. To kasar nan mun gwanin cewa irin wannan abin. Nasiru yanzu ba duk damuwan da Najeriya take ciki damuwan da arewan mu nan take ciki zubi ta faɗan addini tsakanin kanmu ba mu fuskanci abin da ke damun mu ba ka san wahalan da ake ciki kuwa ba a yi noma ba fa bana fa throughout north west din nan north central din nan north east mutane kalila ne kawai fa suka yi noma bana yunwa na damun mutane a kasa ba a zuwa makaranta ni yadda ka gani na yanzu a kaduna na girma ina da gida mai kyau a kaduna na gina many years ago one of my very comfortable houses ina sha'awar zama cikin gidan amma ba inda zan iya je na kan zuwa weekend dama hmm. yanzu ba zan iya je by road ba ban iya zuwa by air ban iya zuwa by train ba zan iya bi ta can ba ba zan iya bi ta kano ba in shiga kaduna ba ba zan iya bi ta birnin gwari ba ba zan iya bi ta abuja ba in shiga kaduna ba wannan ba abun damu ba headquarter arewa kenan ba. wannan bai san mu damu ba mu haɗa kai mu san da za mu yi da kasan mu hmm. ya ka ji ranka da aka kulla wannan kaga wannan ba shine karo na farko ba da da safe da na tashi bacci karfe takwas na gama addu'a na na shirya zan yi wanka sai wani mun waya yace shi daga sokoto yake waya shi sp somebody na manta da suna yace ranka daɗe na ga wani a voice note ana circulate a media kuma wai kai ka faɗa wai ka zagi musulmai ka mai ka mai ni kuma na san ba kai ba ne kai waya yace ko somebody ibrahim ban san shi ba ina kake aiki yace ni dan sanda ne a sokoto a boda na ce to ya ce bari zan tura maka ranka daɗe sai na ce to ka tura mu sai tura mu mm. na fara guda biyu ne voice note biyu ne ɗaya hausa sak ɗaya kuma hausa da turanci ko mm. akwai wasun da fa suna za ce kai mun san ka kai ba za ka ɗauki wannan abun serious ba ka ɗauki wannan abun serious haka kai a lokacin da ana so a cire ka NGF mun ce ka ɗauka serious ka ki ka ɗauka serious kai ba ka ɗaukan komai serious na ce ah, to ni na ina ɗauka abu serious amma ni san Allah na tare da ni so I don't have worries don me zan ji tsoro shekara sittin da bakwai a duniya malam haba Allah bai yi maka ba ina da yara sun yi girma sun gama university haba Allah ya mu da tsoron me zan yanzu hukunta me zai ramako me zan yi na me kana tunanin wasu masu son haddasa fitina ne tsakanin musulmi da kirista a arewa suke yin wannan abin me zaka ce wa wannan bangaren kuma a to shi yasa na gaya maka mu arewa wannan da muna da hankali da ba wannan ne zai zama na damuwa ba ga yadda za mu gyara kasanmu mu mu koma gidan jiya inda ana kowane kwana gidan sai kwana lafiya da fa malam ina tashi da dare daga kaduna in tuka mota zuwa port harcourt neman kwangila da abin da zai sami ni in je dawo nakan tashi a nan a kaduna in je sokoto neman contract in je kuma za a karbe ni da hannu biyu biyu da murna da farin ciki yanzu zan iya ne tsohon sakataren gwamnatin najeriya babashir david lawan Bisa wannan martani mun zanta da mai saucin saƙon wato Isaac Tanko. garkuwan tsoriyan a kafancan wanda ya ce ya yi sakonsa ne ba da manufar a yi wa wani kage ko sharri ba kuma ya ɗauki nauyin kalaman da kuma yin nadama. so lokacin da na ga wannan abun na yi bakin ciki sosai sosai duk mai hankali zai nadama haka wato wannan audio din ni na yi shi kuma da aka fara fitar da shi an fitar da shi da sunana ne kowane ne je wannan ya sa hoton wannan bawan Allah aka ce wai shi ne yi tsakani kuma da Allah ba shi bane ni ne na yi kuma ina ganin haka na yi sauri na shiga social media handle dina na addressing general public na ce ni ne na yi wannan audio din na ɗauki nauyin wannan audio din ba babacin lawal ba ne saboda haka ina kiran al'ummar ƙasa gaba ɗaya kar su ɗauki wannan magana da cewa da gaske shi ba shi ba ne. Isaac bari mu dawo ta kanka waɗannan kalamai da ka yi kusan suna da tsauri ainihin kai kanka san cewa za su iya tada fitina me yasa ka yi waɗannan kalaman ne wato malam nasiru kana ji ko ina ji mun shiga wani yanayi ne wanda da bari dan koma baya saboda ka gani na yi wakiltan na yi mataimakin shugaban matasa na mutanen baju na ƙasa gaba ɗaya kuma a lokacinmu na san mun yi rawan gani sosai na ganin cewa muna neman al'umma su zauna lafiya ina cikin wanda suka yi ta kai da kaiwa da dawowa akan fahimtar da matasa su daina ɗaukan fansa duk lokacin da aka yi rigima a wani wuri wai a tare mutane a hanya ana kashe mutanen da basu ji ba basu gani ba muka yi gaya musu illan wannan abubuwan kuma banda haka akwai lokacin da ni na san mun yi tawaga mun bi fulani har labduga muka je muka same su a yi sulhu saboda a dawo a zauna tare so a cikin wayannan abubuwan da muke yi da nike yi kullum ko da abokai ko da wasu magabata za a zauna ana ganin cewa ana neman a zauna lafiya a arewa wannan bambance bambancen addini ya kamata masu tsaurin ra'ayi a cewa an dina wannan abu saboda yana tayar ma da mutane hankali bayan kisan da aka ma wannan baiwan Allah a Sokoto duk da cewa ko cikin kuskure ko cikin rashin sani an dai tabbatar cewa abin da ta yi dai haka din ne to gaskiya bai dace ba ka gane ko Kaya. Mm. wanda tun ina yaro akwai suwa tun daga karcizin zuwa sunday school daga cikin littafi mai tsarki ayoyi takardu da yawa a cikin littafi mai tsarki sun gaya mana duk abin da mutum ya yi maka kar ka ɗauki fansa ubangijin allah da ya ka yi wannan mutum shi zai ɗauki fansa a kan. ma ko ma shari aka maka sannan kuma a cikin dokokin Allah da Allah ya sauka mana a Bible guda wanda ta hannun Annabi Musa a cikin dokokin goma na a taura kenan uh, ten ten ten commandments of Moses littattafan nan na uh, uh, goma na an ce kada ka yi kisan kai mu kuma mun yadda da haka kuma mun ba da gaskiya shi yasa ma ba ma wanda zai tashi kawai ya je ya ɗauki wuka ko ya ɗauki adda ko takobi ko gariyo ya je ya ce wajen ka zagi krista ko ka zagi jesus ko ka zagi ka kira mutum arne wai sai bi ka ce zai kashe ka ba zai faru ne to amma in haka ne in haka ne aizik in haka ne ga umarnin da ka bayar ya saba kenan da koyarwar littafin bible ai ba umarni na bayar ba malam adamu elkaya na gaya maka shimfiɗa ne wanda an yi na yi kwatanci da abin da wayancan malaman suke faɗa. wato kamar ka rama ne kai ma ka sauka daga kan tafarki ka faɗi abin da ranka yake so kenan. eh kamar akwai na faɗi abin da raina yake so kuma ba abin da raina yake so ba da yake na yi kwatanci ne kaga mabiyan nan ko a addinin kirista. akwai masu majamu da yawa na kansu yau suna da mabiya kuma yawancin mutane za a ga suna bin abin da su wanda wayannan suke masu ne malaman nan nasu ka gane ko saboda idan kuma ko a musulunci to idan kuna da kana da mabiya da yawa sannan ka fito kana tunzura su za ka yi ma al'umma illa ne ko kuma kwaisuwa ne na na na addini kake a ƙarshe Isaac shin har yanzu kana kan maganar ka ko kuma yanzu kai ma ka nadama za ka iya sauya kalaman da ka faɗa Ah, Malam Nasiru barin gaya maka gaskiya ka ji ba mutum da yake a duniya mai hankali wanda yake cikin hankalinsa sosai da zai faɗi abu ko an gane shi ko ba a gane ba wanda abu zai kawo tashin hankali da rashin jituwa da kuma rashin ganewa da zai zauna ce ba zai nadama ba ka gane ko saboda bayan da na ga yadda mutane suka ɗauki abin dole na yi nadama na yi nadama kuma na yi rubutu na faɗa cewa mutane su yi a yi hakuri a zauna lafiya ba abin da ya fi daɗi a duniya a cikin al'umma kamar zaman lafiya wannan na rubuta na faɗa Hanna ne mu gafara eh ko kuma zaje eh, kamar gafara ne na ce a shi kamar shi emir of jama'a wanda an tashi an dade an san juna tare an na rubutu na ce a wannan kalaman na san musamman shi ya bata masa rai ya yi haƙuri kaga wannan nadama ne su sauraro da wannan zamu dakatar da shirin arewa a yau na wannan makon in Allah ya kai mu makon gobe zamu dawo da sabon shirin a madadin muryar amurka ni nasiru adamu hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum to salakai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da bari mu kawo muku kaɗan daga cikin saƙonin da masu sauraro kan turo mana ta imel Sakonmu na farko ya fito daga Safiyanu Gumel zangon daura ya ce ya kamata kungiyar ASU da gwamnatin Najeriya su zauna a teburin sasanci domin kawo ƙarshen yajin aikin da kungiyar ta ASU a yanzu haka take yi. Ko 'ya'yan talakawa sun koma bakin karatu. Tun kafin wankin hula ya kai ku dare gyara kayanka ba zai zama sauke mu raba ba. sai saƙon haɗin gwiwa daga haruna muhammad katsina tare da jafar wada da zainab ahmad malumfashi suka ce gwamnatoci da ƙungiyoyi da masu hannu da shuni da sauran jama'a a ko'ina kuke da fatan za ku ƙara azama wajen tallafa 'yan gudun hijira da tashin hankali ya sa suka bar garuruwansu domin tsira da ransu da abubuwan da za su inganta rayuwarsu duba da ganin suna matuƙar buƙatan agajin gaggawa. sai saƙon Ali Alhaji Haruna a jihar Jigawa, Najeriya. Ya ce ku bani dama ne kira ga 'yan uwana matasan Najeriya cewa ya kamata duk wanda ba shi da katin zaɓe ya yi gaggawar zuwa a yi masa wannan kati. Domin shi ne za mu nuna wa duk wani ɗan siyasar cewa mu ma muna da amfani. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Babandi Mamman Bandi da Isuhu Suleiman Madatti da Hamidu Kalala Buwadifa da Ali Sarkin Yakin Nima suka ce mun yi Allah wadai da harin ta'addancin wanda ya sanadiyar mutuwar jami'an tsaro takwas a bakin iyaka da Burkina Faso. Muna addu'ar Allah ya kamana da wamamman zaman lafiya a ƙasashenmu na Afirka da ma duniya baki ɗaya. To mun gode ku ci gaba da aiko mana mana da saƙonninku. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To Hanifa a takaice, sakataren harkokin wajen Amurka Lord Austin yana jagorantar wani taro da takwarorinsa daga kungiyar NATO da ma wasu daga kasashen duniya a yau Laraba domin yin sabuwar tattaunawa a kan yunkurin kare taimakon soja ga ƙasar ukraine a yaƙi da mamayar rasha ta tsawon watanni hudu za a gudanar da tattaunawar ce a gefen taron ministocin tsaro na nato a helikwatar nato a birnin brussels Firaministan Habasha abi Ahmad ya sanar da kafa wani kwamiti domin fara tattaunawar zaman lafiya da shugabannin yankin tigiri na arewacin kasar bayan yakin watanni goma sha takwas. abi ya zanta da majalisar dokokin kasar a jiya talata game da yakin a wasu kalamansa da aka yada ta talabijin kasa a ƙarshe shekaru hudu da suka gabata india ta karbi bakoncin taron shugabannin kungiyar kasashen kudu maso gabashin asiya da ake kira asiyan a takaice a faretin ranar jamhuriya ta shekara-shekara wata alama da ke nuna new delhi na ba da himma ga kungiyar kawancen yankin ta mai mambobi goma To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin da injiniyan mu na yanzu Al Santos ni Hanifa Kabir Isa nake ce mu wani lafiya. Ma'assalam.